الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أكد النبيين وعشرة المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسنة سنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu saduwa a wannan yammacin na biyu ga watan Ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da uku bayan hijiran manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina wanda kuma shi ne yammaci na bakwai kun da shida ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da biyu miladiya don ci gaba da darasin mu na tafsirin alkur'ani mai girma jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a karshen aya ta biyar cikin wannan sura mai albarka suratul bakara yau kuma za mu tashi farkon sura ta shida mai Allah mu da kuke ci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ubangiji ce innan ladina kafaru lallai waɗanda suka kafirta sawa'un alaihim daidai ne akan a anzartahum kin kai musu gargadi am lam tunzirhum ko ma baka yi musu gargadi ba la yu'minun ba za su taɓa yin imani saboda mai khatama Allahu ala qulubihim ubangiji ta'ala ya sanya rufi akan zukatansu wa ala sam'ihim haka ya sanya rufi akan jin wato kunnuwan na'urar da ke fitar da sauti cikin kunnuwansu ba ta musu amfani yayin da suka saurari alqur'ani ko suka saurari wa'azinsa wa ala absarihim kyawa kuma akan su akwai wani murji ta yadda ganin su zai iya ganin komai amma ban da gaskiya ko da ya ga gaskiya ba za su iya bi ba wa lahum azabun azim kuma suna da azaba wanda suke mai girma Allah ya sani to wannan aya malamai suka ce ya amun urida bihi khusus domin illal ladina lafazin alladina lafazi ne na sila wato ismul mawsul da allazi da allazali da allazina da allati da allatani da allai da allati asma'ul mawsul ne da man da ma da al dukkan su asma'ul mawsul ne wanda kowanne suna na mawsul shi ga ce daga cikin sigogi na umum abin nufi idan aka ce innal ladina kafaru wannan yana nufin ya shafi kowane kafiri a da da yanzu ya shafi yahudi ya shafi banasari ya shafi majusi ya shafi kowane irin mulkidi ya shafi kowane wanda ya kauce da farkin gaskiya to amma idan muka dauki ayar da wannan fatin nata sakamakon da zamu fita da shi shine wa'azi bai da amfani tunda an ce a zartahum am lam tunzirhum la yu'minun ko yi musu gargadi ko baka musu gargadi ba za su yi imani ba a ganin ido ko yau muna ganin ana wa'azi wadansu suna ta ne ga su ko Allah ce a an zurta hum am lam tunzirhum a sai nan amun lakin da bihu lafazin da mun ne ya tafi kowane kafiri idan an ce na kafaru ko innal na kafaru amma anan waɗansu ke bantattun kafirai ake nufi waɗanda Allah ya san ba za su yi imani ba sai ake faɗakar da manzon Allah cewa kar ya ɓata lokacin shi akan dan in ma yayi wa'azin ba za su ji da haka ya karkatar da akalar wa'azinsa da gargaɗinsa zuwa ga waɗansu wanda ba a ce kenan ana nufin waɗansu sanannun kafirai ne bi'a ya ne to idan an ce waɗansu sanannu ne ko wane ne to shine sai malaman suke tattauna waɗansu suka ce su ne waɗanda aka ce a filin badar irin su kutuba ibn rabi'a irin su shaiba ibn rabi'a irin su wane ne wajen mutum saba'in sun nan da haka ubangiji ta'ala ya san cewa wa'azi ba zai musu amfani ba yasa sai aka shar'anta manzon Allah ya kasu a filin badar kuma a kasu ina ba da bayan an kashe kuma an jefa su a cikin rijiya an yi kwana uku ko wani abu makamancin haka manzon Allah ya tashi ya je a bakin rijiyar yana cewa da su ya san kutuba ibn rabi'a shin abin da na faɗa muku gaske ne ko ba gaske ba ya kai kai ba ibnu rabi'a abin da na faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne ya wane yana ambaton kowa da sunan da sunan mahaifi sai Umar dan Khattabi ce sai za ka rinka magana da gawawwaki da an jefa su cikin tsohuwar rijiya yau da uku kaza ko kaza ya za a yi su ji sai ko sai manzo Allah ce wallahi yanzu din da muke magana kai baka san shi ma'ana ubangiji ya dawo musu da ransu manzon Allah ya faɗa musu wannan maganar dan ta kautata musu ta bakanta musu sannan a sake ɗauke ransu a nan duniya sun sha wahala a lahira sun wuta ce kuma ina fata mu ma'ana dai ayar ba wai ta kafiri suke nufi don ka ci suna wanda kowane kafiri to kenan duk ba za mu yi wa'azi ba ba za mu faɗi ba a ce suna nufin waɗansu kafirai da sanannu lokacin manzon Allah ko ne aka kwantar da hankalin cewa sawa'un alaikum lafazin sawa mazhar ne wato ana nufin mustawin alai an gane ku Allah ce kul ya ahlul kitabi ta'ala ila kalimatin sawa'in din na ai masdar ne abin da ya kamata a kawo azar ta'ala ila kalimatin mustawiyatin bainana wa bainakum amma akan cire ismul fa'il ko kuma suna sai a kawo masdar a madadin sa dan saboda karfafa ma'ana sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatama Allah ala qulubihim jumla ce ta alidiyya saboda me kamar wani mai tambaya yayi tambaya saboda me ba za su yi imani ba sai Allah ce khatama Allah ala qulubihim Allah ya sanya mulki a kan kasa duwa abinta duk da abinta ba za su da tare da musulmi duk ɗaya ne aure an gane ku wa marra wannan daga cikin siffofi na duka na duka ta alkhatmu Allahu ala qulubi wa ala wa ala a fara'aita man istakaza ilahu hawa wa adallahu Allahu ala wa katama ala wa qalbi wa ja'ala ala basarihi hijawa sana abu al-sabab bal taba Allahu alayha bi kufrihim fala yu'minuna akwai abdiyyib abdiyyib ubangiji ta'ala ce wato muka san ya zo zo harajan eh, a harajan ka annama ya sa'adu bisama akwai almaut aw man kana maytan fa ahlahu janna lahu nuran yusu bihi bil mat da mata nuru su bil mat laysa bi sad min hada zalika zuyina lil kafirin ma kanu akwai arrayl kalla barrana ala qulubihim akwai alqatawa ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالمجارب أو أشد خطوة طويل من القاف في قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين ذكر أن الزكاة تالي أقوى الهامية عن ذلك في قلوبهم الهامية أمية الجاهلية وأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمه كلمة التقى أقوى الإنكار إلهكم إله واحد والذين لا يؤمنون بالآخرة في قلوبهم منكرة وهم مستكبرون أقوى الانصراف ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم cututtuka ne na zukata Allah ya tsare mu da Allah kare mu da insani da insirafi da raini da wacece da wacece Allah ya tsare da alkhatabu da asabu dukkan cututtuka ne na zukata bihin, bihin, wa wa ala abu الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى a غشاوه ولهم A nan, انا suka ce ga alqalb ga as ga al-basar shugaban su gaba ɗaya alqalb shi yasa sai a gabatar da zuciya take shugaba a cikin jikin dan adam ala inna fil jasad mudghatan idza salahat salaha al-jasad kullu wa idza fasadat fasad ala wa hiya al-qalb in ta gyaru ya gyaru in ta lalace dukkan ya lalace to dukkan gabar da take da irin wannan matsayi a jiki ba ita ka wata gabe shi ba sai aka fara da khatam Allahu ala qulubi wa ala tadru wa ala da ji da gani kuma wannan ne ma'ana da ka rasa ji da ko kuma kanka ce na maka mummunan addu'a da ya rasa ji da ya rasa gani wannan shi a ce ga wani baya da ni ga wani baya da ni malaman suka ce suka ce gare zanto kana ji ba ka gani da sai kana gani ba ka gani aka ce ya fi ku suka ce domin shi as-sam'u yudraku bihi min jami'il jihadi sit a bangarori guda da na jikin ɗan adam yana ji gaba baya ba zuri nan, dama hagu ba hudu kenan su sai na sama ƙasa ba shi da muke nan ta ko ina aka yi abu ba za ka ji ba amma gani ko ta gaba gaba sannan ji yana iya yiwuwa wa kaji a rana da dare a cikin haske da cikin duk in cikin duhu aka yi magana za ta yi kamar da inda rana ake za ta yi amma gani ba shi sa suka ce wato ni'imar gani kenan tana da girma idan an kwatanta ta da ni'imar gani ta tsara ta gani haka waɗansu ba waɗansu malaman a waje sun ce gani ya ce suka ce a ah, me idan aka ce sai daga bai dan kowa ya haka ba sai gani ba kuma in sai haka ba za a gani ba kuma in sai haka ba za a gani ba sai <laughs> kenan suka ce sannan da jini din nan guda ɗaya ba zai ka launuka da yawa ba ya ba ka ja ya ba ka fari ya ba ka baki ya ba ka shuɗi ya ba ka rawaya ya ba ka wankan tarwaɗa launuka ba iri daban-daban in ba da gani sai da yi ba wanne yake ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم إجاوة ولهم عذاب أليم ألا يكون عذاب من جرما الله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وبنجد ومن الناس دجتكم متاني من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر أقول لك سوى من إيمان الله ومن إيمان yi imani da ranar ƙarshe cewa lallai za su wa ma hum bi mu'minin suna kokarin yaudarar Allah ta'ala wallazina amanu kuma suna kokarin su yaudari waɗanda suka yi imani amma wa ma yakhda'una illa anfusahum ba kowa su yaudara ba sai kawunan wa ma yashurun amma su ba su san cewa suna yaudaran kawunan su ba? fi qulubihim marad a cikin zukatansu akwai cuta cuta ta munafunci ko cuta wato ainihin ta shakka rashin tabbas game da gaskiyar abin da manzo ya zo fa zadahum Allahu marada sai Allah kuma ya kara musu wata cutar koriya a kan da wa lahum azabun alimun kuma lalle suna da azaba mai radadi bima kanu yakdibun saboda abin da suke yi na ƙarya a wata kira'ar bima kanu yukazzibun saboda ta manzo da suke yi wannan aya tana magana ne akan waɗansu daga cikin mutane wato su ne munafikai su ne munafikai su ne mutanen da suka bayyana imani da bakin su amma a zuci kuma sun kudurce kafin suka bayyana kauna gare ku ko mummunai a zahiri a fili amma a zuci kuma suna kin mummuni din ba wai suna kin su dan wani abu ba sai dan imanin sa inda zai kafirci haka suke to dukkan mutumin da yake cikin irin wannan hali to ya shiga cikin munafiki yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir yana imani da Allah ne imani da ranar amma Allah ko ba hum bi mu'minin da dai ku ba mu ne ba to shi munafiki ya kasu gida biyu akwai annifaqul akbar akwai annifaqul asghar shi annifaqul akbar shine kuma a wani lokacin ake kira annifaqul Itikadi. kamar shi annifaqul asghar shi kuma ake kira a wani lokacin annifaq al'amali wato babban munafinci wanda ke fitar da mai shi daga cikin musulunci shi da mutum ya furta kalmar jihada da baka amma a zuci baya son imani baya son musulunci baya son qur'ani baya son hadisi duk inda ya ji ci gaban musulunci zan tafa shi in ya ji cikas da musulunci ko musulmai suka gaba da shi farin ciki to wannan babban munafiki ne duk ne wannan ba mummuni bane duk ne wannan ya ji cikin ayar waɗanda Allah ya ce innal munafiqina fi darkin asfali min an-nar wa lan tajida lahum nasira wato a cikin wuta ma suna karshen kasa ranar tashin kiyama to shine annifaqul itiqadi kaga da zuciya yake munafikin ayyukan sa ba za ka gane munafiki ba. dan yana aiki irin na mummuni kila zai zo masallaci a sallah a tsawon gaba da zance da surutu da iya magana yudu ka kawo hu fil hayati dunya wa yusidullah ala ma fi qalbi tare da haka wa huwa ala al-qisas wa idza tawalla sa'at al-ard yufsidu fiha wa yuhlik al-harsa wan nafs wallahu la yuhibbu al-fasad wato a baki zaka ji dadin magana amma idan an zo wajen hakikanin mai zuciyarsa ta kunsa mummunan zuciya baya tare da Allah baya tare da manzon Allah baya tare da alkur'ani baya tare da hadisi baya tare da to wannan shine babban munafiki wanda ake kira annifaqul akbar ko kuma annifaqul akbar a'a ne wato annifaqul itiqadi na kudri a annifaqul akbar wanda ake kira annifaqul amali shine mutum a zuciya ga mun mu ne amma a zahiri yana waɗansu ayyuka irin na munafiqai idan yayi zance zai karya idan yi alkawari zai saba Yan an ba shi amana zai idan an yi hukuma da shi zai yi ta'addanci ma'ana baya tsayawa a kan inda shari'a ta zata kudu to wannan shi ne abin da ake kira annifaqul asghar mai shi musulmi ne amma ayyukan da yake na zaba alƙawari ko na ƙarya ko na cin dukiyar jama'a da cin amana da fajin lokacin da suke hukuma shi da wani waɗannan ayyuka ne irin na munafikai matsayinsa matsayin mummuni wanda yake aikata kaba'ira idan ya tuba ana sa ran wato bayin da ala ta tubansa in bai so ba har ya mutu in yana da hasanat masu yawa har za ku iya fin karfin wannan mummunan aikin naji ya sami shi da gidan aljanna ko in ya samu kaza ko in ya samu kaza daga cikin mukaffirat guda goma sha biyu da ibnu qayyim ya lissafa su da littafin madarin saliki da bayyana manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in da shi da wadansu malamai wannan ne annifaqul amr mutum ya alƙawari ya shi ne wanda manzo Allah ya ce ayatul munafiqi salat إذا حدث كذا وإذا وعد أخلف وإذا أؤمن قال أو رواية البخاري يمين guda hudu ne wa idza khatama fajara wato khatama fajara mutumin da idan ya hukuma da sai sai ya shiga haƙƙi lakin yake kuma shiga haƙƙi cikin hukuma idan mutum ya faɗa ba bakar magana ya halatta kai masa rama amma inda za ka yafi shi wanda za mu mutuwa amma wa fa shi da ya tashi rama a madadin ya rama daidai abin da kai masa sai ya miki abin da kai masa shi ne za ta sama su? wannan siffa ce daga cikin sifofin munafiki mai yin wannan musulmi ne amma mai siffa irin ta munafiki mai wani hali irin halayen munafiki babban abin da ake so mutum ya kokari ya ina da dama rarrabe wannan shine zai baka dama ka rarrabe dan kar ka zo ka karanta hadisin ayatul munafiqi salat idza haddatha kadhab wa idza wa'ada akhlaf wa idza atumina khan ka kulla alaka ko auratayya tsakanin hadisin da barin Allah ta'ala Inda innal munafiqina fi dhirkil asfali min an-nar wa lan tajid lahum nasira to sai kasance musulmi da kabaira ta ta cikin wuta kuma zai tabbata cikin ta karshen kasa to amma rarrabewa cewa akwai babban munafiki akwai karamin munafiki yana da muhimmanci a ilmance dan kowanne ka ba su irin hukuncin da ya dace cikin musulmi wa min an-nas man yaqulu amanna billahi lafazin man da ka'ida ya dullo alal ukala ne kamar yadda ma ta dullo ala zairul ukala to amma wani lokacin aka kawo man ta shafi hatta waɗanda suke ba masu hankali ba ko a kawo ma ta shafi waɗanda suke masu hankali hakan yana faruwa cikin alƙur'ani wani ya ce ni sannan man a matsayin sa na kalma da ya zufara dace amma a matsayin sa na abin da ta kunsa na ma'ana jam'i don haka idan aka kalli bangaren kasancewar da kalma ɗaya sai a ba ta lamiri na mutum ɗaya in an kalli kasancewarta ma'anarta ta kunshi jam'i sai a bata lamirin dan ta ka Allah ce wa min nasi man sai ce kulu lafazin kulu ba guda ɗaya nan amanna kaga suna da yawa dan in shi ɗaya ne da sai ce aman billahi wa bil yawmil akhir sai kuma ta ce wa ma hum a bin wa ma huwa bi mu'min domin inda an dake ta zuwa kulu da sai a ce wa ma huwa bi mu'min amma ya kulu. an kalli lafazin man wa ma hum bi mu'minina an kalli ma'anar man ina fata an wa min an-nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu al-mukhada'a lafazin al-khida' yaudara yaudara kuma shine in bayyana maka abin da ba shi nake nufi ba a bayyana ce kaza amma a duk kuma ba haka bane ba wannan shine yaudara istibqalu salatul zahir sai ya doye abin da ba shi ka bayyana a gari. to idan aka ce mukada'a ala wazani mufa'ala dole a samu bangarori guda ma'ana kamar su da Allah suna da dare riya da juna su suna kokarin su yaudar Allah Allah na kokarin yaudare su haka larabcin zai nuna in za a fassara ta domin mufa'ala tattabi bi da farafai an gane ku to anan yukhadi'una Allah ba zai yi yaudar Allah ba to ban manzon Allah ake ne saboda ka'ida man yuti'ir rasula faqad ta Allah innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah ai ba da Allah take musafaha ba da manzon Allah take musafaha amma tun da shi wakili ne na Allah yana musafaha da ne a madadin ubangiji ina ba da gufar da ko kuma nan gurin suna kokarin yaudarar annabi a matsayinsa na wakilin Allah wato kenan ba zai yi yaudar Allah ba amma manzon Allah ba ta yi yaudar su cikin abin da wahayi ke tafiya da kasar da kansa ina fatan kun fahimta shine ma'anar yusadi'un Allah suna kokarin yaudarar manzon Allah domin yiwu shi ne na Allah amma sai aka ce yusadi'un Allah amma da dan ake rasulullahi wallazina amanu wa ma yusadi'una illa an anfusahum me yaudara idan suka ce la ilaha illallah Muhammadu rasulullah sai manzon Allah ya ce a tsare gurin sa tsare amma a kuma kafire ne amma sun faɗi kalmar shahada an hana a yake su an hana a riba su bi su ba sun yi yaudara ba kenan amma sai Allah ce wa ma yuqatiluna illa anfusuhum ba kowa ke yaudara wajen kawunan su saboda me akwai ranar kin dillanci ba wai ranar da rigar mai gari ta fata ranar ba wani dillanci shine ranar tashin siyama idan an zo sai suka ce wa yaudarar da suka yi a duniya ba ta musu amfani ba domin a yanzu a nan kuma wannan kalmar shahada duk da a duniya ta kare jinin ta kare dukiyarsu a lahira ba za ta hada su shiga wuta ba don saboda ƙarya suke idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasuluhu wallahu in Da wani ita innal munafiqina lakadibun ittakhadhu aymanahum sunnatan fasaddu an sabilillah saboda an san ƙarya suke dan haka ba za ta amfane su ba da kake na mai sadibuna illa an anfusuhum wa ma yashurun fi qulubihim mara. wato abin da ke cikin zukatan ya hana su imani su kace shi ne cutar zuci munafiki shi hana ba su kudurci dayantakar Allah a cikin zuciyarsu ba ko gaskiyar manzancin manzon Allah Ba za wasallam fa zadahum Allahu marada kana da dama ka mata fasara guda biyu ko ka ce fa zadahum Allahu marada jimla ce sabariya sai Allah ya ƙara musu kana da dama ka ce a'a jumla ce insa'iyya du'a'iyya addu'a ce fa zadahum Allahu marada Allah ƙara musu wato addu'a ce in ka fassara ta da wannan tayi in ka fassara ta da wannan tayi Kuna ba za ku huta don Allah ce falan ma za ku da ga zada mu Allah za da zada mu Allah barka idan ko ma la'anta su kai kenan nan da zai tubu na ma an zanna min bayyinati wani da min ba da ma bayyana wa da su da kitabi ulaika yal'anu Allah wa yal'anu a sai akwai masu la'anta wato mummunar addu'a cikin su kaza da kuma Allah barka ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون يكذبون أو يكذبون ذكر وأن الزيادة لنسوا لن يمنافق إلى الحديث ka duba irin sakamakon da aka zoro a kan mai yin munafiki Allah ya tsare wa idza qila lahum la تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ubangiji ce wai za ki da lahum idan an ce da su munafikai la tusidu fil ardi farqu fasadi aban kasa fasadi aban kasa kuma shine yiwa musulunci makarkashiya yiwa al'ummar musulmi makarkashiya kokarin hana kalmar Allah ta yaɗu a ban kasa duk wannan fasadi ne a ban kasa munana shari'ar musulunci faɗa mata bakar magana kokarin za su ce haskenta duk wannan munafunci idan an ce la tusidu fil ardi farqu barna aban kasa qalu tusidu inna ma nahnu muslimun ai mu masu gyara ne ba makarnata ba ne so muke a zauna lafiya so muke kan mutane ya haɗu ba ma san abin zai lallaba kan al'umma dan me zaka zo da abin zai lallaba kan al'umma ko na makamancin haka wai kafin manzon Allah ya zo bace da kan mutane a haɗe ke da ausu da sadar wai kansu a haɗe ke ana kan addini daya amma da yazo sai aka rabu gida biyu wadan suka bi ki wadan suka ki aka samu kaso na uku wadan kuma sun tsaya ka tsaya to wai zo ya kawo cutar inda za a haɗe gaba ɗaya da shi kenan babu kuma kula da bai zo ba da kai ya inda ma na hannun musulmi ka duba duk wannan barna da goyi gyara suke da zaka inna ma nahnu yasa inda za a kyale mutane da da'awar Ka kamar da manzo Allah ke wani utan nasu da da'awar inda mutane duk abin da suke da'awa da kai da'awar gidan wani a baka da kai da'awar motar wani a baka da kai da'awar kamfanin wani a baka inda haka al'amari yake da waɗansu mutanen da ba su da kokobo sun yi da'awar dukiyar waɗansu mutanen sai da wani ma ya yi da'awar jinin wani ke ce wani ina bin jini ya tafi mun ko ya tafi mun uba a kama shi a tafi kuma zalla ce lakin na bayyana ayal budda yi da zuwa ada man idan sai da awa kace kaza ne ya ce ne hujja wani ya kace mijin sai ce ya ce kawo ki da harka mu kuma mu kace in babu jina da kuma mu da mu ga ranka ce wani ya sace mun duka sai ce ne ko da kuma ya duka wani ya yi kaza da awa ta baka kadai ba ta sa a gaskata sai ka kawo hujja cikin da kai albayyin to al budda yi wa da alaman ankara amma da awakai ta masa wani yi kaza wani yi kaza ya shirme ne don sai ka kawo hujjar da za ta kashe haka hatu da ta cikin kitab haka abin yi cikin ibada haka abin yake cikin mu'amala haka abin yake cikin dukkan abin rayuwa a cikin mu'amalar rayuwa in nake gidan wani nawa ne sai na kawo hujjar sunan nawa ne a rubuce ga tsegu har kafin a kore shi a bani amma ba da nayi da'awa za a kore shi a bani ba inda za a yi haka ai da fasadi ya faru a bani in na dawar wani ya kashe wani da haka a kama shi a cikin sai a ce me hujja ne cewa ya kashe ma dan uwa ko wanda da cikin dangi ballan sana a baka dama ko ma a ce zofin kai kisa a idan ba ka wannan ba ya zama shirme ke to haka in na dawar abin da kake ce kuskure ne ko ni dawar abin da kake ce ƙarya ne dole sai na kawo hujja za ta nuna kuskurenka ko ta nuna ƙaryarka daga nan gurin sai a sallama amma da awa ta saboda ka zama shirme ina fata an fahimta wadda awu ma lam tukam alaiha bayyinatun fa abna'uha adi iya dole kowace irin da'awar da zaka yi a duniya sai ka tsar musu da hujjar kafin ka yi amma ba haka ga wannan bukatar sai wasu ma masu gyara ne wani zan Allah ne wabanne wai su ne masu gyara inna ma nahnu muslimun dallati ala ku saurara ku ji innahum humul mufsidun lalle su ne wabanne walakin la yashurun sai dai ba su sani ba wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas idan an ce da ku ku yi imani kamar yadda mutane suka yi imani قالوا سيسكي آنو أمين كما آمن السفهاء imani irin yadda wawaye suke imani wai sahabban waɗanda kawai suke da ra'ayi mai rauni da an faɗa musu magana sai su yadda ba sa tsaya su yi tunani su kai su komo su auna su gwada su gyara su kalla kawai bai ya faɗa musu ya ce shi manzo ne kawai sai su bi ba ma wani tunani ba jayayya ko wanda shi ne wato sunan manzo Allah shi ne wauta wai sai kayan munakasa da hadisi a karɓe ko a karɓe ya saba wani ko ya dace da wani hatta ku da ukun da kaulin inda kauli muhammadin fa ma aminu fi dinihi ka mugamiri to kada anan gurin lafazin annas shi ma amul da bihi al domin da aka ce aminu kuma amanu nas ku yi imani irin yadda mutane suka yi imani a lokacin da wannan aya ta soka dukkan mutane suka yi imani yan kadan suka yi imani ku ne sahabbai to kaga sahabbai ake nufi kamar an ce da su ne aminu kama amana sahabatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam domin su ne annasu wanda ba su ba ya zama shi duk wanda ba su ba baya kan tafarki irin nasu baya cikin nas, ya zama cikin nas, nasu ba su sun da mutane sun duba da komai yake don dole sai in yayi koyi cikin imanin da ayyukan su na dabi sannan aka samu kamala ta insaniya a jikin dan adam kamala ta insaniya ko a jikin dan adam Shi shine imani ne aiki na gari shi ne faɗakarwa, shi ne haƙuri kan abin da zai biyo baya ita ce Allah ya tattare ta gaba ɗaya cikin wal asr innal insana illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr kama la tabri adam idan an samu imani ba aiki na gari eh akwai dan adam amma ba cikakken dan adam Da imani da aqida amma ba aiki an samu imani ga aiki na gari amma baya wa'azi shi ya ɗauki fahimta gurguwa wajen faɗin Allah alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza tadaytum sai ɗauka tun da shi ya gyaru gidan kowa ma ya kama da wuta tun da shi yana sallah kowa ma kare ya danna sai ya mutsa mutane shi so yake sa tunta da mutane ba so ya faɗa da su in ko za a yi musu nasiha sai an yi rigima da su sai an yi musu ba daidai ba ba ta hakuri mana ku musu wa'azi sai duk wanda muka yi wa'azi da mu Allah ba su hakuri Allah ya ci dukkan a amma duk za mu daina ba shi ne kike ba amma gudun kallon sai ba sai ka daina ne ne rike ba Allah ba ta hakuri zan sai ba haka ko ba tsautsayi ne ya faru sai amma wallahi tallahi ba nufin mun rike ba har ta faru ba mu ko ba ya ko Allah ba ka hakuri amma ina abu ne da wa wa ko kuma za ka yi wa'azi shi ba za a zage ka ba za a cuce ka ba za a yi masa tsagewa ba za a yi masa kaza ai dole sai an yi maka wani. in ko duk wanda yake son zai wa'azi ba za a yi masa tsagewa ba za a cuce ka ba za a zage ka ba za a yi kaza din ba to gara ma shi ma ya birki cikin jama'a ya bi sauran mutane ya bi cikin gama garin da ba aikin wa'azi ba na ragwaye ba ba na matsorata ba ne ba dole sai mutum yana da jarumta dole sai mutum yana da juriya dole sai mutum ya kawar da kai ya ji kamar bai ji ba yakan ji zafi idan an samu wanda ke ke ba wanda yake fari suke ce ani daɗi muke ji na samu babu wannan a duniya amma yana cin kaɗan, tana jin zafi amma sai ka kalli dan me ke kinka dan kasancewar dogo ne ke fari ne ke baki ne kai wankan zarwada ne kana da zane abin da zara da zane ko kuma dan wani abu da kake dauke da shi na gaskiya ke kinka in dai dan wannan ne to na tsara rikiya in ko dan halitta ta ne yanzu anan gurin ya bayyana shi wawa ne ni na halitta na ko Allah ya yi ne in dan yare na ne in dan kabila ta ne in dan wani abu ne na ba anan gurin yana kalu ga lantar Allah ne sai ka zura musu ko mai da kike ne da kake kuma ka dawo wa idza qila lahum la tusidu bil ard qalu inna ma la nuslihun ala innahum hum mufsidun walakin la yashkurun wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha Allah ya ala ku kowa za ku ji innahum hum sufaha lalle su ne wawaye wato kenan riko da musulunci ba shi ke nuna wauta ba kafir ce musulunci shi ne wauta riko da musulunci da rike addinin Allah da aiki da shi kawo da kafa ba shi ke nuna gida da shi da kauyanci ba a'a kafir ce musulunci din yi masa tawaye irin rikon alqur'ani da hadisi a matsayin hujja da zaka bauta Allah da ita wanda shi ne gidajen shi ne wauta a yau mutane sun ɗauka cewa duk wanda ya nutsu ya rike addini baya cin hanci baya cin amana baya kaza baya kaza da gidan hulu da shi ɗan kawai ne a cikin addini da wayo yana cikin sirabul hadith mutan Ya ila shi da ila ilan su yayi suna bi akaliyatul qurun al-wusta wato suna tunani irin na mutanen da dan haka shi rajai ne bai wayo amma dukkan wanda zai fito ya yi tsara ya yi rikin kirki ta ya waye haka dole da za ta fito ta kaucewa Allah ta kaucewa manzon Allah ta fita babu tsira a jikinta ta kwaye zakin kanta ta yi rikin kunya sai a ce wannan kuma ta waye wanda shi ne kauye kauye don bin Allah shi ne birnin don haka munafukai da suke dawo su dan birni ne su sahabbai yan kauye ne sai Allah ya ala ta saurara su innahum humus su ɗin su ne wawaye walakin la ya'lamun sai da mutum za su fahimta ka a ranar tashin kiyama haske suke bukata a lokacin da babu haske a jikin kowa sai a jikin waɗanda suka rike Qur'ani da hadisi inna ummati yub'atuna yawmal qiyamati ghurran mu'ajjalin min athar al-wudu ga haske a fuska ga haske a hannu ga haske a kafa mutane za su tashi mummunai kenan ya kulo na rabana atinu da na nura na wa batun da innaka ala kulli shay'in qadir a lokacin irin waɗannan za su yi mummunai unzuru na da kata bismin nuri ku dan tsaya mu dauko na haske a wajen ku filar jiku wara'akum faltamisu nura Duk ku koma baya ku dogono ba nan ake dogono wa batun a duniya suka dogono sai su ɗauka wanda aka ce su juya baya a nan ake nufin su waiwaya sai su waiwaya fa duri ba bai na hun bisu sai a sa wata katanga a tsakanin su da mummune ba za su sake da mummune lahu babun batinuhu fi ar-rahma wa zahiruhu min qibalihi al-azab ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم قتلتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله جميعا. ده هذا يا أخوة مسلمين riko da alqur'ani riko da hadisin manzon Allah rayuwa akan addinin musulunci yi yi bari na bari kai da iyalanka kai da abokananka kai da makwabtanka wannan shine wayewa shine sanin ya kamata amma mutum ya kaucewa Allah wai dan a cikin shi dan binne ne dan a cikin wayaye ne dan ya zanto an dan buɗa masa ya zauna a cikin abokanai wannan shine kidahumanci kuma shine tunani wanda yake magaskacin tunani akwai shi baya cikin tunani duk inda kake karɓe addinin ka kawai kai dan boko ne kai dan siyasa ne kai dan makaranta ne kai dan kasuwa ne duk inda kake ka shiga da addini wannan baya nufin kai sai rigima da mutane ko ka ɗauka kowa wato bai kuma sai kai a abin da yake nunawa kokarin kwatanta gaskiyar da na imani da kuma kuma akan haka zan a duk inda nake a wurin aiki ana kasancewa dan sanda soja ne ne immigration ne lakira ayyuka wane ne ka rike addinin ka to sai kaga Allah ya baka wani kwarjini wanda sauran ba su da don kai ka sha bamban da sauran kai kai ne ko kuma sauran su ne sauran Allah saboda mutu da shi sai Allah yi wannan kwarjini wani annuri da haske Allah zai sa a cikin zuciya a ka ana ganin ka da ka ta taho waje marasa gaskiya ko da manyan ka ne suna filiya ofishin su kuma kana na kasa ba amma da sun ganka ba wallahi sai suna ba saboda gaskiya ce da kai guda ɗaya ta haka ake son kowa ya namiji mace ɗan kasuwa ɗan makaranta kowa da mu wakilci addinin musulunci ke kawo da ayyukanmu da maganganunmu da ma'amalolinmu na rayuwa a gane bambanci da sauran waɗanda ba mu ba wannan haka ake son musulmi ya ba. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما وبحت

imamu mujahid ibn jabr yace ai idza kalau ila ashabihim min al-mushrikeen wal munafiqin in san koma wajen ɗan uwansu waɗanda suke da ra'ayi ɗaya da su cikin munafikai da mushrikai kalu sai kuma su ce da su inna ma ai da da su inna ma nahnu mustahzi'un mun mana dinta kawai dariya muke ne ji muke ne da muka je kawai mun faɗa musu da abin da ya zabi mai yaudare su ni duro mun baka su ɗauka mana da su amma ƙarya ne muna nan tare da su inna ma nahnu mutazzimun izgili kawai mutum Allah ce Allahu yastahzi bi ubangiji ta Allah zai mayar musu da martani ne izgilin da suke yi wato zai wa su munafikai din nan izgili a ranar tashin kiyama domin su sun furta kalmar shahada da banza a zuci suna adawa da musulunci suna adawa da dokokin Allah tare da haka sahabbai suke cewa manzon Allah ka ba mu umarni mana mu hukunta kawunan kowa ya hukunta sai ce li Allah ya ta haddasa na anna Muhammadun yaqtulu ashaba ai ba zan ba ku dama ku kace su ba dan kada a je ana ba da labarin cewa mutane ma sun imani ina karkace don sun fita kalmar shahada kowa ya ji idan na kashe sun sai ɗauka na kashe mutum da fita da a nan gurin sai suka gano sun sun mai bari maza Allah ta kuma ubangiji ta Allah sai a halatta kar kar kar kar a kashe su kar a ɗauki duki kaga a nan gurin sai suke ganin ko to tunda haka ne a lahira ma haka ne sai an je lahira sai su kauta sun sun yi izgili a zahiri an kyale su ubangiji ta alamayar musu izgili sai da yake kar a tafi kar a tafi zuciya su amma a ranar tashin kiyama tsammanin su za su kasance da mummunai har za su ce alam na kun ma'akum shin ba tare da ku ba kalu bala walakin na kun fatantum amfuka wa tarabbat ko kun yi shakka game da Allah ba kun yi ba a zahiri kamar muna tare mun kuka kalmar shahada kun yi amma mu mun yi da gaskiya ko kun yi da shakka babu yake ina fata mun fahimta shine wa tarabbat وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغرتكم بالله الغريب da haka ba ɗan kirki to kaga nan Allah ya bayar mu da martani na izinin da su shine ma'anar Allah yastahzi bi wa yamudduhum kuma Allah yana musu bai fadin da yake kara musu ba yana ƙara musu lafiya yana ƙara musu dukiya yana ƙara musu karfin jiki yana ƙara musu ci gaba na duniya shi yi ne a cikin kafirku domin lafazin tsogoyan shine mujawazatu al ta rubiya ya'mahun wato suna ta taraddudu al'amahu daga amiha ya'mahu amahan ala wajen fa'ila yaf'alu fa'alan min babi fariha yafrahu farahan an gane ku wato al'amahu akwai dangantaka tsakanin shi da al'ama al'ama rashin ganin ido al'amahu rashin gani na zuci ina fata fahimta to da rashin gani na ido da rashin gani na zuci wanne shi illa na zuci wasu ne malaman masu yi masu ke cewa wai akwai makahu a aka ce akwai mara akwai makawarai akwai makatif akwai ko makafi makawarai ba su makaho amma ko mai ilimin mai ilimi yana magana kan ilimin da ya karanta na qur'ani ne na hadisi ne na fiqh ne na boko ne na zamani ne zaka ji ne qur'ani ne kaga shine ba kaware dan yana hararo inda ba su ba ba ta hararo ko makatib da kuma kaho da tijahi dai bara ma'ana babu karatu na qur'ani ko hadisi ko menene an ta ko na ji ku ji daɗi ba da muke sai bara kun san mun dabba bara ma addini sai da bara wata ko ma yi magana kai ne sannan kuma akwai makafi wanda gashi baya gani sannan kuma kafi Allah ya tsare ma'ana dai rashin gani na zuci ya fi illa ga dan adam saboda rashin gani da shi sa Allah ya sa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati wato makanta ta ido ba ita ce makanta ba wanda suke da muni mummunar makanta ita ce makanta ta zuciya to wanda shine al'amahu ya amahuna wato sun maka cewa gaskiya da suka san sai da ba sa iya fahimta an gane ko wa yamudduhum fi tughyanihi ya mahun ulaika alladhi nasdaru dalalata bil huda irin waɗannan su ne waɗanda suka sayi fata da shiriya fama rabihat tijaratuhum kasuwancin bai yi riba ba wa ma kanu muhtadin da su kasance shiriyu ba an gane ko a ah, inna ma nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bi sifa ta izgili cewa izgili ba shine kamar dai wasa ba ka faɗa a mutum abinda ba shi bane ba ka nuna mutum wani abu daban amma kuma a ƙasa ko wani abu shi ke shi ne izgili shin wannan sifar kamala ce ko tawaye? ce baka sun gaskiya tawaya to dan me Allah ya sifanta da shi Allahu yastahzi'u da ita da almakaru tawaya ta ko kamalata Allah kuma yake wayan kuruna wayan yamkuru wallahu khairul da alkai innahum da sai da kuma da. fa mudda duk dubofi kala uku ko dai sifar ta kuci kamala sa, ba tawaya a cikin ta waɗannan irin abin da Allah ke kwantuwa da kamar ilimi cikakken ilimi cikakken ilimi shine ilimin da jahilci da rigayi ko mantuwa ba ta kwanta ta kofar cikakkiyar rayuwa rayuwar da babu ba ta rigaye ta ba sannan kuma mutuwa ba ta kan mata wannan ne cikakken sufofi na ubangiji da Allah ilimi ji gani rayuwa da sauran duk abin da Allah ya kanta kai to kuma akwai sufofi na tsaraya kamar jahil Allah ba ya kanta mantuwa Allah ba ya kanta قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل rabbi, kamar mutuwa ubangiji ta ala bai mutuwa subhanahu wa ta'ala dan mutuwa tawaya Allah ku ba ta da waya to sai wanda wani lokaci su zama tawaya wani lokaci su zama kamala kamar izgili wani ne ka yi wa mutum amma kamala ne karama in yi kamar makirci yakan zama kamala yakan zanto tawaya waya ne ka kulla mutum makinci don ka cutar da shi amma kamala ne sai kuma ka yi makinci don ka kubutar da kanka ko kubutar da wanda aka yi makinci ina ba dawo to irin wannan sufofin ta istihza ko al-makru ko al-kaidu ko ba tawaya ba ba tawaya bane a koyo ba kuma kamala bane a koyo to shi yasa ba a kuffanta Allah da su ala wajhul islam ba za ka ce ba Allah ta'ala mustahzi'un ta'ala Allah an zalika uluwan kabira amma za ka ce Allah ta'ala alimun sami'un basirun hayyun hakamun adlun subhanahu wa ta'ala da waɗannan sufofi ne da kamala amma ba za ka ce mustahzi'un makirun ka'idun na ga rasa kuna ba zan fahimta amma sai ka ce mustahzi'un bi man yastahzi'u bi badi makirun bi man yankur bi badi ka'idun bi man yakidu bi badi kaga sai so. sun yi kaidi sai Allah ya musu da martani su da suka yi tawaya ne lokacin da Allah ya musu da martani menene kamala da haka sai Allah madaukakin sarki ce qalu inna ma kum inna ma nahnu abin da suka faɗa kenan sai Allah ya ce Allahu yastahzi'u fihim kada yastahzi'u dinnan dole yana da kwarar alaka da mai fihim saboda idan kace yastahzi'u ko kawai kai su ya zanto ka ka sufanta Allah tawaya kuna ba da gobe kuna dukkan siffar da kake tawaya ce wani lokaci kamala ce wani lokaci to ba a siffanta Allah da ita ala wajen iflad dole sai an yi mata kaidi inda an san da ku yasa ce wayan kuruna wayan kuruna bai ce wayan kuruna wa makaru makara wa makarna makaran wa hum la yashurun innahum yakiduna kaida wa yakidu kaida sai an kawo wannan sai akwai muqabla an gane ko fa yakaruna minhum sakara Allah minhum hadin sakara Allah minhum yani jaza'an ala maktaratu min as-sukhriyati li ghayrihim min al-mu'min to amma duk abin da yake tawaya ne a kowane lokaci ba da zai Allah ya fanta an gane ko shi yasa Allah ce wa in wa in yuridu khiyanataka sai ce fa kada khana Allah min qabl sai ce ne fa amkana min da ce fa khana domin khiyana waya ce a koyaushe wa in yuridu khiyanataka fa kada khana Allah min qabl sai ce fa amkana min a madadin ce fa khana mu al khiyana sifa ce ko da waya ce ba inda suke da kamala amma da al-istihza da al da al-kayd wani lokacin su zama kamala wani lokacin su zama ina fatan kun yadda. wannan aƙida ce sai mutum mutum shi wannan ba zai zama a cikin babin aƙida, a cikin babin karatu tauhidi musamman ga wanda bai karatu ba akan tsarin ahlus sunna wal jamaa tsarin qur'ani da hadisi tsantsa da maganganun sahabbai da tabi'ai to dole sai mutum ya zama a babin tauhidi da sunna ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum ishtaraw ta bil huda idan an ce al-ishtira dole kasance ka bada wani abu an ba wani abu to sunan ishtaraw dalala me suka karba abdalala fata me suka bayar al-huda siriya to shine malamai su ce da kan suna da imani kenan daga baya ta kafarta domin baya yiwa a ce ka sai kaza da kaza na sai mota da kudi na na sai fuloti da gidana ma'ana na sai float da kuɗi na ma'ana na ba da kuɗi an ba da mota na ba da kuɗi an ba da mai to sun sai bata da shirya ma'ana sun ba da shirya an ba su mai bata wannan ya nuna da can su ne yi ne kenan ina jin bako hango kuma domin da an ce istirahu da lafi da ya nuna da can su mu ne amma daga baya suka fata imanin sai suka bayar da imanin sai suka karɓi mata amana da su wanda ko ba haka bane ba ba ba ba mu ne bane ba ba mu ne bane ba domin da tun da kowa ya san kafirai ne suna auku da saboda wanda ake magana akan su kuna da Allah ke fitar da Allah lati inda Allah madaukakin sarki ya halitta kowa akan tsari da musulunci kullu mawludin yuridu da al-fitra وأبوابه أو ذاله أو يدسر أو يمجز له كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تهسون فيها من جدعاء ثم قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون in mun kalli wannan mu ce eh da can dama an halitta su kan imani yanzu suka ba da imani su suka dauki kai yasa Allah ta zalika bi annahum amanu thumma kafaru fa tubiya ala qulubihim fa hum لا يفلح هذا شيء يشتروا الضلالة وما ربحت تجارته وما كانوا مهتدين abubuwan suna da yawa cikin ayar amma ci gaba da aya ta gaba zai مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاء وسبقت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون أم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كطيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذو الموت والله محيط بالكافرين مثلهم ستر su kai kamar salin da sauka da nara kamar misalin wanda ya kunna wuta ne istauqada bi ma'ana auqada wato laysa ala babi domin law annana aqadnahu ala babi istauqada bi ma'ana talaba ifadan nas amma nan ana nufin auqada nas kamar wanda ya kunna wuta ne kamar salin sauka da nara falamma adaa'at ma hawlahu lokacin da wuta ta haskaka abin da yake gefen ko ina ya amunta daga tsoro da yake ji ya ga abin da da baya ganin su saboda duhu zahaba Allahu bi nuri sai ubangiji ta ala ya tafiyar da hasken su wa tarakahum kuma ya bar su fi zulumatin a cikin duhu bayan duhu la yuzkuruna ba za su iya wato suna wato sun zama kurame hukumin kuma bai baye kun jam'i da na al'asammu al'asammu shi ne wanda baya ji kurma kenan ko Bukun jam'i da na al-bakmu shi ne wanda baya iya magana wato bai zai ke wato su kura ne ba sa jin gaskiya da bai baye ne ba sa iya furta ta wani sannan kuma umul makafi ne jam'i da na al wanda baya gani wa la yantiqu wa la yusawu nan gurin da sunmun da hukumun da hanyar da suka ce kowanne sabarin da mutum da Allah ya yi wam sunmun wam hukumun wam umrun sai aka tafi wato sai kasance an tafi cikin jumla din da zanto mu kasla ba zanto mu kasla bai ko jumal ne mu ta ci ba au ka sai jumlan sama ko kuma ka iya kasanta su da sayyidin min sama as-sayyid shine al ruwa da ke sauka daga sama ruwa da yake sauka min sama daga sama ko girgije da yake sauka daga sama fihi zulumat lokacin da hadiri ya taho lokacin za a cikin akwai duhu wa da kuma tsawa wa barkun da walqiya yaj'aluna asabi'ahum fi azani suna kokarin sanya ya tsoka a cikin kunnuwan min as-sawa'iqi saboda tsawa da suke ta ji azaral maut dan jin tsoron mutuwa wallahu muqitun bil kafirin ubangiji ta'ala yana kewaye da kafirai yana kewaye da su da jinsa da iliminsa da su. ba inda za a yi abu bai ji ko bai gani ba ko bai san me ake subhanahu wa to wannan misali ne ubangiji ta ala ya buga na sai don nuna da tabbata munafiki misalin ta kamar mutumin da yake cikin duhu kungurmin duhu sai ya kunna wuta lokacin da kake cikin duhu kaga akwai tsoro dan baka san me yake tuhowa dama ko hagu da amma idan ka kunna wuta za ta maka amfani daga cikin amfanin ta in ana sanyi za ka ji daga cikin amfanin ta kuma za ta haska zama ka bi gefen ko ina da ko ina yan tsoron ka zai ragu idan kana cikin haske kuma da in kana cikin duhu to wannan shine siffar da munafikai suke ciki kafin zuwan manzon Allah cikin duhu na jahilci cikin duhu na kafin lokacin da manzon Allah ya zo ya kira zuwa ga musulunci sai suka furta kalmar shahada kaga sun dan kunna to da ta haske kenan shine fa lamma aba'ad ma haula yayin da wutar ta haska ga duk inda suke tare da su zahaba Allah bi to su kafirci a kuma sai Allah ya dauke wutar shine fa ba Allahu ala kulli. bal taba Allahu alaiha bi kufri sai kasance zahaba Allah bi nurihim Allah ya tafiyar da hasken su wa tarakahum ya kyale su fi zulumatin la yusirun cikin duhun da ba sa gani ma'ana duk da gashi a zahiri kamar suna gani amma duhun zukatan su ya hana su gane hikimomin alqur'ani ko hadisin manzon Allah dokokin Allah ballanta na su na yin imani su imani da aiki su aikata ba za su suna cikin duhu sun bambu kuma kuma yin kwamlayin au ka yi suka ce au din nan sun ba ta fasara guda biyu ko ka ce ma'ananta daidai da wa misali na biyu wa ka sayyidin min samai kuma ma kamar wani girgije ne da ya sauka daga sama wato ruwa da yake sama a cikin girgije bihi ulumatu ga duhu wa ra'adin da kuma tsawa wa farkon da kuma wani ya ji aluna sabon hanci a zabi wato a nan gurin dukkan wata aya ta cikin alkur'ani da take maganar wuta da take maganar azaba da take maganar fushin Allah sai ta rinka rikita su ta rinka tsorata su kamar yadda mutumin da idan girgije ya dato ga duhu ga tsawa ga walƙiya zai ji yana firgita ya ji azuna a ahdan da zaran ka ji wannan tsawar sai ka mutu yana kokarin sanya ya tsunta a cikin kunne dan kare tsawar saboda gudun tsoro saboda gudun mutuwa da haka sun ma kai, ya tabbata kullum sai ya tuna da shi kowace da ayar da su kan take magana azaba sai su dauka kamar da su ake kawai sunan ne ba suna cikin jin da kai su da Allah to haka matsayin su shine jami'in asaban da zan yi musu wakan da mu wallahi da yake kai akwai wato balaga ta alqur'ani a cikin nan gurin da yawa na farko a bare idan muka sawa, mun yi magana mufradi yana iya zuwa da ma'anar jam'i ko ba haka ba masaluhu kama salil ladhi allazi ana mufrad amma ma'anar ta jam'i saboda me. da yake kamar sanar da sauka da narin falan ma a ba an ma'ula wa zahaba Allah bi nurihim bai ce bi nurihi da a ce mutum da ake magana sai a ce a balla wa nuri wa tarakahu fi zulmatin la amma balla wa bi nurihim wa tarakahu fi zulmatin la sannan da ubangiji ta ala ya da mutum bai kunna wuta wuta tana da bangare guda biyu bangare na farko al-idrak haske da za ta bayar wanda zai kori duhu bangare na biyu shine ne al-ishraq kona ta cinye abu ta kona abu shine al-ishraq shi saukar na rangaci ya kunna wuta da wutan nan sun ya kunna tun ta bashi haske da ba da ta bashi haske sai Allah ya ya dauke haske Allah bai tafiyar da wutar ba zahaballahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulmatil jahim ma'ana sai aka ɗauke hasken wutar amma zafin da kunar ta ba tana nan tare da su har da ira ta yadda ko kun da ta nan gurin ina fatan kun fahimta domin annu wani abu ne wanda ke tawalladu minan nari idza zahaba an-nur an nur bakiyan bakiyan nar ko da haske ya tafi wuta din ba tana nan ba sai yasa za ka kunna gungumen wuta idan ya riga ya cinye kaga hasken ya tafi amma sun fa yana nan zai zai iya zama mutum to Allah bai ce zahaba Allah bi narihi ba tare da an ce ki saukar nara sai a ce zahaba Allah wato hakkin ya tafi sai da kuma ce bai ce ba bayan ya ce falamma aba'at da sai a ce zahaba Allah bi dawihim tunda ya ce aba'at amma bai sa sai aka kyale lafazin abdawu sai aka dauki lafazin annuru ina ba da da abdawu da annur wanne ko na haske ko wanne dai haske ne amma wanne eh abdau ya zame ya ji annur da kyau dan Allah ce huwa allazi ja'ala shamsa ziya'an wal qamara da wata da haske da wata da haske da wata rana wanne ko ne rana ta ja'ala shamsa ziya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila litalamu adad as-sinin wal hisab ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الايه لقوم يعلمون to Allah ya ce ba za a ballahu bi bau tunda abbau yana da yawa idan an dauke mai yawa kila dan kadan na nan amma an ce an dauke kadan to mai yawa fa baya ma'ana babu ragowa har sai tare da su komai kankantar sa domin annur shine adna maratibul idaa haske na karshen kasa ba an raba su da shi to wanda ya fi wannan girma ba in babu aula ya tare da su amma da yace zahaballahu bi nurihim da abbau yana nan kenan ina da ku gane su balagar da ke cikin ayoyin nan ba gaggaba ba ce don idan kuka lura an nur Allah ya siffanta kansa da nuru ce Allahu nuru samawati wal ard kuma ya siffanta manzon Allah cewa nur ne sarja'akum min Allah nuru wa kitabun mubin fi ahad fi ahad tafsirul ulama sannan kuma ya fassara alqur'ani da cewa haske ne ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina وكذلك اوحينا اليك روح من امر ما كنت تدري من الكتاب والايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا كما ان ستن تسرير من ذا الله سوى هاسكين ان ذلك هاسكين اذا كنت تسرير من ذا الله فالذين امنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. اذ ذهب الله بنوره ذكر يا اخوان في babu hasken Allah tare da su ba hasken manzon Allah tare da su ba hasken Qur'ani tare da su ba hasken shiriyar manzon Allah tare da su zahaba Allah bi nuri da aka wa tarkahum fi dhulumatin la yubsiruna tun da sunan zama har gaba za su zama summun bukumun umuyun ba hum la yarjun in wannan bai ce ka ba auka sayyidin kamar yadda muka ce mu dauka wawul aka ku da yace la lal khilafata au kana lahu qadaran kama ata rabbahu musa ala qadari نال الخلافة أو كانت له قدرة أي وكانت له قدرة أو بمعنى واجب ثم قتل قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة معنى وأشد قسوة أو تنزل معنى وا أو بمعنى واجب ko ko mu dauka autin wato ala ko ka sufan kasar wannan ko ka sufan kasar wannan duk sufan wato dai balagar alqur'ani tana yi ba zan san da alqur'ani mu'jizul Qur'ani tana bayyana cikin kowace kalma inda mutum zai bayani a kansa duk da karancin ilimin mu da karancin binciken mu wannan kadan kenan ko mutum zai iya fahimta da cikin hikimomi da cikin Qur'ani ko Qur'ani shi kamata ya jagoranci duniya don duniya ta zauna lafiya shi kamata ya mana bayanin yadda za mu tsara rayuwar mu a siyasa a tattalin arziki a zamantakewa a zaman makwabtaka da komai da komai amma da zarar muka ɗauki alqur'ani za mu karanta shi in mun sabon gida ko ko mun buɗe kanti za mu fara kasuwanci mu kira wa gargaba su kwanci alqur'ani daga nan aikin qur'ani ya tsare yaya za a saya a sayar ba za a tuntu ba alqur'ani ba wani da gani da cikin banja sai mai da alqur'ani da da amma a da kai sai mai da alqur'ani wajen sallah sai mai da alqur'ani wajen kaza wajen kaza wajen kaza amma wajen salon rayuwa sai mu koya daga turawan yamma siyasa ta cikin arziki sai mu koya daga ranar yamma siyasa ta mulki sai mu koya daga menene daga menene sai ya kasance kuma qur'ani kawai mutum sai a wata jiya guda ɗaya Allah sai Allah ke kasu barku aya ta kashi zama karanta. Ya kajin barku ma a ko adawun mashawfihi wa iza azzama الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يكاد البرق يخطف أبصارك walƙiya ta kusa tafiyar da ganin idan walƙiya sai kamar za ta ɗauke ganin su da ba za su iya gani ba kullama aba alahu menene yadda ba kullama aba alahu yayin da duk walƙiyar nan ta dan haska musu gaba madaukuhi sai su tafi cikin wannan hasken da walƙiya ta kawo wa idza azlama alaikum idan kuma walƙiya ta dauke duhu ya zo samu sai su tsaya wato halin da munafikai suke ciki kamar sa dawo su musulunci amma ba za su iya dawowa ba kamar sun zurfi cikin kafirci haka za su yi taraba kafa sinan sinan sinan sinan muzarzabi da bayan zalika da ilaha illa wa la ilaha wato anan walƙiya shine alqur'ani lokacin da duk wata aya ta kamar sun bi ta ga sun fahimci ne aya take amma kuma su kasa yin aiki ne su su kasa yin su su bidire ne ina aba ala kullu ma aba ala hum tafi wa idza azna ma alai qamu wa law sha Allah inda Allah ya ga dama la zahaba bi qalbihim wa absar da ya tafiyar da ganin su da kamar da ya tafiyar da jinsu da kuma ganin su sai da ya kasance ba sa ji alal hakika ba ta gani alal hakika kamar da yanzu gashi suna ji jin baya da amfani gashi suna gani ganin baya da amfani domin amfanin su shine ka ji gaskiya sai aiki amfanin gani idan ka ya gane maka ababen da za su ja ka wajen ƙara yin imani da Allah ka kalli malakutu samawati wal ardi awalam yanzuru fi malakutu samawati wal ardi وما خلق الله من شيء وان اتى ان يكون تهديد ba? با اجله فبأي حديث بعد من يمنه ma'ana mutum ya kalli fari ya kalli baki ya kalli yadda al'amuran suke gudana a rayuwa dan ya ga ayoyin Allah duk abin da gani a duniyar nan fa Allah ne ke gudanar da shi to wannan sai gani ya sa ka ƙara samun ne doriya a yaki ne karada imani kari a kan imanin karada amma duk wanda ganinsa bai sa ya ɗauki suna ba dare ya zo rana ta fito baya ɗaukar suna game da wannan gari ya waye ya tafi aiki dare ya yi ya kwanta kamar mutu baya gane ƙididdigar wucewar yini da kwana ɗin nan ba, rayuwarsa ta take karewa a kullum rana ta fito ta faɗi wani shafi ne na rayuwarsa aka rufe an buɗe sabon shafi wanda aka rufe ba za a sake buɗe su daga nan gurin har rana ta fito kaga mutum ba ya dauka kuma walau sha Allah da zaba da sai huwa musal inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah ta'ala mai iko ne akan komai abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya wannan yake da mata ɗaya a nan mai duguri ina da wata kuma a dambuwa wai shin ya wajaba in ba su komai daidai wa daida har abinci da sutura iri ɗaya da kuma rabon kwana fa'ida idan mutum yana da mace sama da ɗaya dole ya adalci adalci kuma ke da wai kuma ka faɗa muna tawa cikin rabon kwana cikin abinci cikin abin da ya shafi sutura da kuma yanayin inda suke zaune darajar ɗakin da wasu suke zaune shine wanda suke zaune ko bambancin ɗaya da yawa bai kai da za a iya ganewa ba ba kuma abin da ya shafi abinci ko sutura dole ne ta yi musu daidai wa daida iri daya a nan a sutura ba wai sai ta yi musu iri daya ba ta fuskar launi a'a darajar su ya zanto ɗaya ce tsadar suturan zan to ɗaya ce kila wancan tana son fari wancan tana son baki wancan tana son green wancan tana son blue wancan tana son white blue wannan daban wajen kala ba a ce dole sai suna mai ɗaya ba da ka matan ta sutura iri ɗaya kamar uniform a'a wanda suka zaɓa ke wani kala suke so kaza sai ka sai mata ko wani kana yake so kaza dan sun ce yi mana iri ɗaya mu da kike nan sai mutu amma ba daidai bane kace dole sai kala ta zama iri ɗaya wannan shine adalci to amma idan ya kasance wata tana da zuwa wata tana da mai digiri ya danganci yanayin sana'ar ka ko aikin ka idan za ka iya rabawa nan kai sati ka je dango kai sati hakan bai fi karo da yanayin aikin ka ko sana'ar ka ba to wannan shine wajibin da ya kamata ka yi amma mu ɗauka kai ma'aikaci ne a nan kaga dole kun aiki tana nan gurin wukiyan ne zaka je dambuwa to wannan dole sai kun yi yarjejeniya da ta dambuwa da yadda da wannan kun amince dan ga yanayin aiki na ba ni da halin da zan kawo ku ko biyu gaba ɗaya in ajiye a Maiduguri ba kuma zan ɗauke ku dukan barka dambuwa ba in zauna a Maiduguri na gauran da azumi ba mai dama mun kudu to dan haka yadda za a yi ko dai in kawo wannan ce wata ɗaya a dambuwa in mai da cikin kuma ki wata ɗaya idan ya so idan haka na ɗauka shi kenan ko kuma wancan suna dambuwa haka tafi so su zauna wancan suna maiduguri haka tafi so su zauna amma kusa ta dambuwa ta gane cewa ni ma'aikaci ne dole ba zan iya zuwa sun ba sai weekend ta ce na ji na gani na ya ce ma je ta zauna shi kenan ya halatta amma in ba ita ce ta yaje ba sai kai haka ka zo nan yi sati da jisan yi kwana uku ko ka zo nan yi sati biyu da jisan yi sati ɗaya ba ita ta yaje ba to ka tabbatar ka zalunce ya kamata ka san wannan wannan kuma ke cewa yan akwai laifi wajen in bin sallah ga wanda bai iya walwale kabi da badu ba tare da gaske don a'a ba wani laifi duk mutumin da ba iya walwale tsakanin ba iya walwale tsakanin kabi da badu da zai gyara sallah ba ba za a bi ba idan ya ce kafir ta na sai sai ba kafir ta ne ba kana na musulmi ba ka iya sallah ba ita ko sallah ana gumon wanda iya ne da haka zan ce a kawo wanda ya tsaye kana nan a matsayin ka na musulmi yau ka musulmi za mu maka sallah kuma za mu maka addu'a komai na musulmi za mu maka amma ba za mu kusa sallah ba ba wai dan sai kafiri bane sai dan muka yi sallah ya kamata mu bambance tsakanin wannan abubuwa guda biyu wannan ya rubuta cikin harshen larabci yake cewa da yawa daga cikin malamai suna cewa salatul fati babu kyau menene ya haramta ta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 da bakinsa mai sarki yayin da duk aka ce salatin annabi to ana nufin shi amma salatul fati da salatin tunjina ko tunajina da salatin nariya duk waɗannan ba salatin annabi ne dukkan su wannan ba su da alaka da manzon Allah manzon Allah bai taɓa koyar da su ba da yadda na Abubakar ko Umar ko Usman ko Ali bai taɓa koyar da su ba ba za ka taɓa ganin salatul fati cikin wani littafi na koyon addini ba ko alabi ko ismawi ko isiya ko risala ko asari ko makufar kalil ba a yi za a yi ganta ko da cikin ismawi daga nan aka fara kawo salatin annabi ga yadda za su yi cikin sallah salatin ibrahimiyya a kawo ba kawo salatin fatiha ba ta salatin fatiha ta da alaka da annabi sallallahu alaihi wasallam ko alaka ta kusa ko ta nesa eh sunan sa an ambata a ciki amma ba shi ko yake to abinda ko manzo Allah ya koyar shi ne abinda yake daidai sama da abinda wani kawo wanda ba da alaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da fata an fahimta sai mu take kai nan abinda muka fada zama daidai Allah subhanahu wa ta'ala wannan muka kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu wa rahmatullahi